A rahoton na matasa a yau mun samu zantawa da wani matashi mai sana'ar komai da ruwanka. To suna na Habibu Bello Abubakar. To ce sana'arka? Na taso na yi karatun technical school ne kuma na karanci harkar wutan lantarki. Bayan aiki na ina sana'a sana'ar hannu wato ta bangaren harkar wutan lantarki din kenan kamar gyare-gyarenta na gida da wajeje da a ofisoshi sannan kan yi wasu sana'o'i kamar harkar kaji wanda dadi na daina ta amma yanzu na kan yi ta sai kuma harkar agency ma'ana harkar ba da gidaje haya da sauransu kenan kai komi da ruwanka ne <laughs> a'a ba komai da ruwanka wani rayuwa sai ka dan raba kafa kuma na taso ne a cikin irin wannan yanayin shi mahaifina ya taso ya dora na kan yana wannan harkokin so da na taso kuma sai na zama nima ina da sha'awar yinsu ina karatu ina hada da wa'annan a lokaci dai kana karatu kuma kana wannan sana'ar hannun shi hakan baya takurawa karatun eh gaskiya baya takurawa saboda na kan yi duk abin da zan yi ne bayan na gama hidimomin karatu na kan yi su a lokacin da na samu in bayan da lokaci sai a bar su to ka ce kana aikin gyare-gyaren wuta shi shago gare ka idan wuta ta unguwa ko ma'aikata haka suna son su suke zuwa su same ka a yanzu dai ba da shago ina aiki ne kaman farko dai ga wa'anda suka san da ni kamar yan uwa da abokan arziki sukan kirawo na kan ayyukansu. To agency din kuma famic? A agency din irin harkar gidajen haya ne bayar da su ga masu bukata su haya da kuma siyarwa. To kai ga ka ba lauya ba, ya mm. ake kake ba da kake dillancin gidaje a saya ko kuma a haya? To a gaskiya ai aikin ne kusan daman za ka yi, za ka zama kai kaman wakili, a harka za ka nemo lauya din wanda idan ka samu wanda zai shiga din ko wanda ya shiga ya zo ya same ka har harka ta tabbata za a yi ta to akwai maganar yarjejeniya da za a yi yarjejeniyar nan tsakanin shi mai gida da shi mai shiga. Wannan matashi ya ce bayan sana'ar gwamnati ya zama wajibi ya zamo mai dogaro da kai. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.